الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناشكين بجلاء الصدور مناشاهين تلاتين دجو وقال يا هيمن معاذن الرازي لتعن شيخ محمد بن بن شيخ عثمان آه، يا هيمن معاذن الرازي ياتي jahidin nafsa bi a sayafin riyaba wato ka yaƙiranta da ta kubba na horo wa riyabatu a za arba'ata a wujuhin to ita riyaba hure rai tana da huskoki guda hudu fuska hudu gare ta mallan ya ce alƙallatu min al’ani na farko karanta da abinci kada zan kullum sai ka shaɗi cikinka za ka yi ba wa gambun min al-manami da rumce idanu gabarin kwana kana jin kwana ka yi mursisi ka hana ne don ka don ka bauta ma Allah wal hajat min al-kalami da yawan buƙatuwa yawan dumi ka bashi ka samu dan lokacin da haka da da kai sai ubangijinka wa hamlul aza min jami'il anami da daukar cuta ga dukkan talikai ko an cuta ma kana ji ta hankuri mun kai guda nawa to malam zai dawo da su faliyata wallad min qillati da'ami mautu shahawati mautu shahawati mutu shawoyi faliyata wallad shi da haihuwa min qillati da'ami da ƙarancin abinci in mutum bai yawan cika ciki ne shi shaƙe shi yana bari ne tumbi to zai samu ƙarancin shawa wa min qillatil manami sahawal iradati wato shi kuma ƙarancin bacci ana samun farfartuwar nihi duk abin da ka sa gaba to za ka tsaya gare shi kuma ka dage wa min qillatil kalami salamatun wa min qillatil kalami al munajati a'a a'a wa min qillatil kalami al munajati as-salamatu min jami'il afati karamcin magana akwai samun gana da ubangiji sannan akwai kuma tsira daga barin ayubba wamin hamlin aza akwai daga caccaba cuta mutum ya ɗauke ta ko an cuta mashi hankuri albulugu kai ila zuwa gururuka ya jami'in guri gurace-gurace walaisa ala abdin shay'un ashadd min hilmin inda jafa'i, wato babu wani abu wanda an mahi tsananin waye daure ba gabawa daga jini ne in ayyana jafa'i duk abin da a cikin duniya to babu abin da addawa ya ga mutum shi hankuri ya mai jafa'i shi kyale shi ku akwai lada wasabru ala al'aza da hankuri akan cuta kana gani ana cuta maka hankuri wa idza taharrakat min an-nafs iradatu shahawati wal asami wa hajan minha halawatu huduril kalami wato idan ya motsa garai manufar shawoyi da laihuhuka sai ya motsa daga gari ta daɗin hululu so kanar alkalai magana to jarratta alaiha sai ka tsirantar gari ta a siyafa ta kubban mana mai ƙarancin kwana min gimbi daga kuben a tahajjudi rashin kwanan dare sai kai ta kokari wa qillatul manami da karamcin kwana wala ha sai ka doke ta bi aidil humuli da hannuwan nan na koyo abin da ake ce humuli boyen daraja Allah ya yi ma wata ni'ima ta zaman ka na Allah da sauran sai ka dora abin da ba a gano ka don ka tsira shine humuli wa qillatul kalami da ƙaramcin magana hatta tanka da haka yanke mina zulmi daga zalunci domin in an kai ma magana kace rama za ka yi sai ka yi zalunci da waya sai ka tsallaka yaka sai ka tsallaka yaka wal intiqami da kuma cewa sai ka sai ka ramuwa sai ka horo wata mana sai ka amince ma bawa'iq hasharrukanta fi sa'ir al-amri kwanuka Wata safiya ka tsalake ta min zulumati sau'atiha daga duhun nan na muninta ya kaga ya kamanta ta da al'aura wata yi tajibu haka jawo ta min ga wa'ili daga zuhahon afata ayyubanta wata siru inda zalika ruhaniyatin ladifa sai hukuma gun wannan an samu wani ƙarhi wanda an mai taushi wani raniyyati da kuma haske hafiya wanda an mai boyuwa tajuru sai ka yawata fi midanil khairati a cikin fagen alkhairi wa tafsiru sai ka tafi masaliki da'a a cikin mashiga da'a sai ka koma kalfar sai kamar wanda iya bishi barde abin nan mahidoki alfarata mai gaggawa fil mai da daga fagan gani wakala maliki almutanazzihi fil bustani sai a koma kamar wani sarki wanda adda ado wanda ya tsalaka cikin lambunai wa qala ya haimnu ma'azu. ya haya dan ya ce ar-razi a'da'ul insani salafatu makiyan mutu uku na duniya ku duniya tai wa shaytanu da shaytani ne wa nafsu da kansa fataris min ad-dunya bizuhudi ka tsare daga duniya da jin tsoron Allah da abin nan da gudun duniya Fiye a ciki wa min ash-shaytani bi muhalafatihi kuma ka tsaye daga shaidan daga saba mishi wa minan nafsi bi tarki shahawati bar shawoyi wa qala al hukama wa man istawla alaihi an-nafs duk wanda rai ta rijaye shi sara asiran fi hubbi shahawati sai kuma kaman ne ga son shawoyinta mahsuran abin dakewa fi mihani hawaha a cikin jarraba soye-soyenta wa mana a kalbahu sai hana ransa zuciyarsa فوائد عن فانونك وأنشد ابن المبارك في هذا المعنى ومن البلاء وللبلاء علامة لا يرى لك عن هواها نظرا العبد عبد النفس في شهواتها والحر يجبأ مرة ويجوء ومن البلاء daga cikin bala'i akwai alamatun alama wal bala'i ga bala'i Allah ya ralaka ya zan ba a nuna maka nuzu an cirewa an hawa gaban son rai wallahi duk wanda yake hakan bala'i ya farmai ya zan son rai ba a nuna ma yadda ya kamata ka cire gare shi ai al'abdu abdu nafsi bawa bawa rai na fi shawata a cikin shawarta wal hurru da ya jima shi na koshi marata wani shudi ko ya jiwo kuma lokaci shi yunwa saboda haka rai ba ta zama sai ta tasge kai wani hali wani hali kuma tabakka to in kace za ka bi tasgar sai ma kare ka ta kare Allah ya kyashe mu wayarwa anna Allah azza wa jalla auha ila Dawuda an waitu. Allah wanda ya girma buwa yayi wahayi zuwa ga Annabi Dawud alaihi salam yace inna ahwana ma asna'u bi abdin ya abidi mahi sauki amin nake aikata gabawa daga cikin bayina idza asara shahawatu iya bi shawoyinsa an uharrimu huda a ana mai da'ata duk wanda kaga ya zabi shawar kansa wallahi Allah zai hana mai biya Mm. Allah shi muna magani bai sani ba yana kallon a sai shigiri dai na kasa dai in tashi dai in wani kokari da daddare na kasa ni dai ko ana kiran sallah sai in dole jin na sha min kai shawar rai ne ya shi ko Allah hana mai da'a Allahu akbar wa kana abu hazim abu hazim ya zama idza nazara ila al-fatiha in an ka yanku kayan marmari an ka azo ga hawan tire an ka azo ana ba wanga ba wanga ba wanga kamar irin su kankana misali irin su abin nan eh, me ake ce mata eh, ga ta nan waga da kai ga rani ga dani gadda eh, abubuwa ne na shawa na marmari ana ba su ana yan kawo gare shi awo qala wallahi inni la aitahik sai ce wallahi ba marmari ki abin ina son ki amma walakin mun rufe aljanna sai dai wala sai mun gama sai mun aljanna a ban nace wa anshadu wa ma abada shawati an nafsihi asha azim alqadar fi nasi ma abada shawata duk wanda nisanta da shawai an nafsi da kansa asha zai rayu azim alqadar mai girman daraja fi nasi cikin mutane saboda haka a ba rai hankuri sai girma ya dawoma a kasa hankuri kwaɗayi ya rinjaya sai girma shi waɗi wasu ya zana ma'ana kult waga magana shekha sarki musulmi muhammadu bello ta wasu ya zana ma'ana kult wa man malaka nafsa amma turidu wa ajba ahal haqa huwa qawiyyun ومجئبها في هواها زمانا ولم ينهك عن هواها an hahari radiyu ya ce wa man mallaka duk wanda ya mallaki rai amma su ga abin da suke nuni in dai ranka ta tana son abu ka hana ta wa a taba halaƙa ya bi da ita ga gaskiya tana son ta bi bannaci sai ke dawo ga gaskiya to ya ana ɗan wanda ake ce maka wuyi ko kawai sha kawai ya sarki musulmi Muhammad Bello wa mutu ibuha wanda ya wahal da ita fi hawa ga sonta zamanan tsawon lokaci walan yan haɗe hane ta ba an hawa haka son ta rabiyu shi a ƙasƙasashen mutum halkake alhamdulillah mun saurari cikakken karatu ga malan wata ainihin misbahu saliki da kuma mutasar khalil da kuma jila'u jila'u sudur amma ya khtalij fiha min sana'il burur Allah ya saka da alkhairi yanzu kafin gabatar da addu'a insha Allah kamar yadda aka sani yau akwai tafsirin alkur'ani mai girma wanda malam ke gabatarwa biya uttawil fi ma'anin tanzila anan bakin garkar gidansa